يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك أيو أتمنى فافيات إشرين لأكو ذوات شعبان bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku safiyar ta yi daidai da ishirin da shida ga watan uku shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke ruku ya zartar da duniya da lahira ya nuna mana ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci يبو إكو أدنك أذن وطا رمضان كميد من دن الله صلى الله عليه وسلم أذن كيشي إذن الله يكر قرأي ومكافو أن اللوك سيونا لقم الله سبحانه وتعالى يجيك أمد راما يسامو تكيم باين الله تقبو أواجنسي يياكي يمسو كراسو كراسو دمك التم مجالس شهر رمضان نشك محمد ابن صالح العثيمين ورحمه الله تعالى أجي مفارا مغانا لأكي يكمومي ديسا الله سبحانه وتعالى يشر أنت عظم وتر رمضان ذاك ذلك ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى دبتيك مؤمن دي عيسى الله سبحانه وتعالى شرعا تعظيم للي مودا كيمي كدي زي غانا جرما نئمد الله سبحانه وتعالى يمي تهني ودا تاشد بنكيا حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح تيد الله سبحانه وتعالى يمي نئمه ta wajen abinci da kuma abin sha da kuma yana iya auren duk matar da yake so wa qad hurrimaha kathirun min al-khalq alhalin kuma Allah sakala ya haramta mafi yawa cikin mutane wannan ni'ima ni'ima ta abinci da abin sha ni'ima ta aure ba kowa ke samu ba abincin watakila wani sau ɗaya ke ji a yi ne mai ƙoƙari shi ne da aka so biya a gire shi to da aka talaka mai kuɗi zai ga lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai nima kan haka to tun Allah mai nima sai ɗagawa ya cewa ai su ne kaza mu muka yi kaza a ba haka zai yi ba فيحمد الله على هذه النعمة سيقول يا الله كون النعمة ده الله يمين يكي الحمد لله على كل حال ويشكره على هذا التيسير يقول وعلا أكون ون سوى ودا ألا يمي ألا سوى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا دام الضيام يتئرغ نعمومي دا ألا ولا لا تحصوها وذاك يعرج سوى ويذكر بذلك أخاه الفقير sannan kuma a daidai wannan lokaci sai ya tuna ɗan uwan shi wanda yake salaka ne bai da kuɗi wataƙila ma abin da za a sha ruwan babu a irin wannan lokaci sai ya tuna shi allazi rubbama ya bi tsawiyan ja'iya ta yi ma a wasu kwanaki yana kwana da yunwa ne amma kuma tare da kowa ya sani ba فيجود عليه بالصدقة ذاك سيجي جميع كوتات هيا باش الصدقة فني إذن الله كان تعلمه مكمي كذا أنت أه، تكي تميت ذات وكافر سوي الله سبحانه دبر نوي مكة كيف الله كي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وباسوا دقدوك يا الله وسع الله سبحانه وتعالى يبوكم ذاك سيأبو يقولون كي انتكاتي da kai da dukiyar zaka duka abin ajiyar Allah ne zaka Allah subhanahu wa ta'ala zai iya karba ku a duk lokacin da yake so zaka fa yajuda alayhi bis sadaqati sannan sai ya mai kyauta ta hanyar ba shi sadaka wannan shi ne halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Ramadan yaqtu biha awratahu zai je ya lullaba al'auran dan uwan shi talaka makwabcin shi talaka iyayen shi wanda suke talakawa mahaifan shi wanda suke talakawa 'yan uwan shi gwaggon shi da baffan shi wa ya tudda biha jawata kuma ya je ya lullaba yin wanda suke damu dan uwan shi musulmi wani zalika saboda haka kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsiyara amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance ajwadan nas ya fi mutane kyauta babu wanda ne manzo Allah kyauta manzo Allah ya zaka zo ka tibe mutunci sannan in da ka tafi sai a bashi raƙoƙi guda ɗari ta wurin sakamakon aikin da yake wanda shi manzo Allah ke da ka a duniya babu irin wannan kyauta ka tibe mutunci da ka tafi sannan ya ce a haɗa shi da raƙuma guda ɗaya ko ya samu ɗaya raƙuma ko a wannan lokaci raƙumi kuɗin shi da yake تو مع معذان مذن الله صلى الله عليه وسلم كان درجة تافون والنساء إذا متيكسة تأتي يباء جدية رقومة وكان أجود ما يكون في روضان مذن الله صلى الله عليه وسلم كي تجتنى قارع حق أكاني رمضان أسمي أشم رمضان حين يلقاو جبريل ألوقة الملائكة جبريل يكي أدوانا مذن الله صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن يدوسي مصطفانا القرآن يتهادى من ذن الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا متكئ باك تكئ ولن يباك سيابك بولي فلنقب الله سبحانه وتعالى فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كركوا قاتا سركا لكي تاني بولي دكوة تروى من مكة ذا a to da ba don na taimaka yin abu da bai in ka aka kayan aikin banza amma ba za ka zana kayan aikin banza ba kai ranar da mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tun daga lokacin da mala'ika zai ɗauran mutum daga nan mutum da ya gana ya aikin banza ranar tashi alƙiyama Allah ya tsora kai ya tsaye da kai ya ce me ya faru ne dan kana cikin mutane guda uku da za a fara yi wa hisabi za ka duk yadda na wata duniya ya kai da ita sai ce ai Allah na yi kaza na ce maka bai Allah sai mala'iku ce ƙarya take yi ka yi ne don a yaba maka sannan kuma lalle a duniya an yaba maka za ka wannan shi sakamakon ka kowar gashi wutan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yanzu cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu to kaga da wannan kai sai ya kokari duk abin da zaka bayar kai kokari in zaka boye ka boye koyon fushi aka fito amma babu laifi ka bayyana sadaka a wani lokaci ko kuma ka bayyana zakar da kake a wani lokaci don ya kasance ‘yan uwanka musulmai wanda Allah ya haɗa su da dukiya ba su yi su koyi da kai a irin wannan lokaci a lokaci ce babu laifi mutum ya ɓoye amma gori yana ɓata aikin mutum yana ɓata ladan mutum sannan kuma ta duniyar mun zo kawai dan wani shawagi ne za mu kuma zuwa ga Allah baki da wa min hikam siyam yana cikin hikimomi na azumi at-tamarrun ala dabtin mutum yana wani training ne yana koyon yadda zai control din kanshi ya kama kanshi a cikin wata ramadan wa saitaratu alaiha sannan mutum ya yana da iko akan karan kanshi كرك يدا رنك تجاتي تجاتي من جاب ورنك دندا جاي أقول دوا بيد كيو أو هذا لو تجاتي كي كي جاب ورنك آ أبو كذا با أقول تكي فوبا والقوة على الإمساك بزمانها عزم ينا كما كوابا الله وجي قارسام كرفي وجب رقو دنمزام الريشه حتى يتمكن من التحكم فيها حتى يسام مدامر يو إلى شو كنت كانت شيك العيكم يفنى وتعمد رأي ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها ذاك سيئة جابور الرنش زوى جابون ديك سنتي أخي الخير انت دكما غربوت الدنيا للآخرة فإن النفس أمارة بالسوء إتري تنا يوم أمرت متند ممونا أو إلا ما رحم ربي سيوان دع الله سبحانه وتعالى ورحمه كوي فإذا أطلق المرء لنفسه أنانها إذا باوى يتكي وكيش انت يتكي وكلن كيش لنزامي ريش تنا جابورش دي وجل تكي سوء أوقعته في المهالك سيتجيس أفسدت أسكنها لك الله تريد وإذا ملك أمرها إذا انضى باوى يملك الأمر الريش وسيطر عليها يتذكينا رئيس أكار ريش تمكن من قيادتها زي سامدا من جاغورا شرف إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب سيك ذرنك ساقي زوا في أولو مرتبو بي a duniya da kuma lahira duk wani bawan Allah da ke rubuta na wani shadi sai dai Allah ya kowa da shi kai duk wani Allah duk wani bawan Allah da ya kasance yake nufin ka wulaƙanta to sai dai kai ka ya wulaƙanta a nan gidan duniya da kuma lahira to da ka mutu ya ƙoƙari wannan azumi da yake fuskanta nan da sati guda to lallai kasance rai shi ya kasance shi ne dinga jagorantanta bai ita ta kasance tana jagoranta zuwa ga ababen da suke marasa kyau wani wa min hikam siyam bala Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa yana cikin hikimomi da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta azumin Ramadan kasrun nafsi akwai karya karfin rai kana karya karfin ranka wa haddun min kibra'iha sannan kuma kana datsa wani kaifi daga cikin kaifin da ya sa take girman kai hatta ta da'arin halki har sai ta ɗanƙan da kai a gaban bayan Allah karkar ce mai girman kai wani kana mai sallama kamar mai ji kawa? assalamu alaikum sai ya fuska wai shi mai jiwa ba kuma ya ji za ka kuma ita sallama sunna ce amma an kasa wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ya kasance yana cikin haƙƙin musulmi a kan musulmi ya mai sallama sannan kuma yana cikin haƙƙin shi kan ce kamar da mai idan ce a alaikum ka ce wa alaikum assalamu to da haka azumi yana karya wannan girma sai na bayan Allah da ganin mutum ya isa lalin shi ba a bakin komai yake ba Ka inna shaba warrayi malai ke cewa lallai cika abinci da ƙoshi mutum ya cika cike shi da abinci da ƙoshi wa mu ba sharatar nisa'i da kuma mu'amala da mata ya hamil kullum min ha'alal ashar yana aza mutum zuwa ga dukkan abu da kanci mafi sharri walbaƙa yana kai mutum zuwa ga girman kai da bujirewa lamuran Allah wal'ulu da yi wa mutane ɗazawa واستكبروا إذا جبروا كي آل الخلق أن الله وآل الحق قوشيدا أبنتي دكما مؤاملة دماتا دبيع ولمر ماتا ينا هنا مطيع قلب غسكيا ذاك دلو تلك التكتكي ومتكتكي لمر كوميناتا ولا كان من يسيرا كدمي كان جل أبو ذكري ذاك وتجيل وقت أي شرطه أكمتا وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور إتري لوقة لتكي بقاتا أو انتدى أو انشاء فالنقبة تلونا تشين لونا ماتا تولن تشغل بتحصيلها غير كون جتنا وطريقة كانت تتكي تكنتا فلما تتكي تكنتا قوة تسامو تبيا بقاتا كأوجا ماتا فإذا تمكنت إذا أنت سامو أبن تكي إتري رأت أنها ظهرت بمطلوبها a nan ne rai za ta ga ta samu abin da take bukata ya sunu laha min alfarhil mazmum a wannan lokaci rai za ta dinga jin wani farin ciki wanda wani farin ciki abin zargi ne baqur sannan za ta dinga wani girman kai ma ya kuno sababan da halakiha wataƙila irin wannan girman kai da farin cikin da take yi zai kasance shi ne sababin halakarta wal a kama Allah ta'ala a ƙarshe ma na ke cewa kubutacce shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala kubutar da shi ta yi wani lokaci ga to wayan shi ne ba shi wayan shi shi ya ba shi wannan sannan kowa kiyama ma sai Allah ya ba mu abin da ya fi wannan saboda dukiyarsu wanda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya zagi ya zargi ɗaya daga cikin mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afara'aita alladhi Allah subhanahu wa ta'ala kitaba qala la utayanna malan walada zaka ke to ai dukiyar da Allah ya bashi a nan gidan duniya na yara da dukiya to ai kowa kiyama ma sai Allah ya bashi sai Allah ce ƙarya kake wa min hikam siyam yana cikin hikmomi na azumin watan ramadan anna majariyar dam lalle magudana na jinin mutum wajen da jini yake gudana a jikin mutum taziqu bi sababin ju'i wal yana samun kunci saboda yunwa da kunci ruwa za ka yana cikin kuma azumi magudanar jinin mutum yana samun kunci saboda yunwa da kishin ruwa فتضيق مجاري الشيطان من البدن da jini ya samu kunci ma'ana kuncin gudana a jikin mutum to a wannan lokaci ma za a samu kunci na gudana shaidan a jikin mutum fa inna shaitana ya jire min biri adam majalar dam shaidan yana gudana a cikin jinin mutum ne kamar yadda jini yake gudana a jikin mutum yadda jini yake tafiya a jikinka yake kulkul haka to haka shi ma shaidan yake tafiya sosai za ka idan ya kasance mutum yana jin yunwa yana jin kishirwa ruwa sai kasance shaidan shi ma ya samu daman cin nasara a kan mutum fa inna shaitana yajri min min adam majalbal shaidan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a jikin shi كما فوت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذا كيتثبت اسكن بخاري لمسلم زوجا من زوج الله صلى الله عليه وسلم زوجا من زوج الله صلى الله عليه وسلم يكي فلا تربيش يكي سوى للي باب ولمسلم اسكن فاتينا دعوه كتكي شيطانين ثابت في هدك يا من زوج الله صلى الله عليه وسلم من زوج الله كتائي هدني sai dai ni Allah subhanahu ta'ala ya daura ni akan shaytanin nawa sai ya musalanta baya daura ni akan komai sai aikin alkhairi to kaji wannan Allah na shawo musalanta nawa ya musalanta na ka musalanta to kayan kenan kowa sai ya yi kokari kenan ya gyara sannan kuma ya yi ta kokarin neman tsarin Allah subhanahu ta'ala daga shaytan ذاك كنت كانت آية الكرسي ماذا الله سوى وادم وسمون ده كانت آية الكرسي أتكين داري ساي سنوي شيطان بيس فانتوش آية الكرسي باية صلى الله ماذا الله تكيد عن الجنة انت هو شغال الجنة وموتو أشير خيرا فإن وانا الله بي ذات قارة كريع قارفون شيطان أتكين مسلم أم سنياي أول ديك واتا أما فلا تسامات لإليك سيكي أدو إلى نمضان الله صلى الله عليه وسلم ما تفتت كل الصيام وسواس الشيطان تكت وسواس الشيطان كاو بسن تكت واوادي ارسام القرى دون ان نشوى وتكثر ثورة الشهوة والغضب فمن قبل ينا كري ارف او مثل بكما يوم فشي ذاك فشي أقول لك كاوشي اقوي فشي بينوا bayan cewa da zalika qala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa wannan Allah yake cewa ya ma ashara shabab ya ku tarin yan uwa samari man istata'a minkum alba'ata duk mutumin da ya samu ikon aure a cikin ku iko malamai suka ce iko shine ya kasance yana da ikon ya ciyar da ita da ɗaukar nauyin auren da kuma ikon biya mata bukatarta ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا أولي دول يستطيع أولي الشرك يا أولي فإنه أغض للبصر شيف أولا من نفسه ينا دوق جنم مثل وأحسن للفرج ينا كي فرج مثل دقى أفتى وحرام ومن لم يستطيع الله تدل يستطيع إيكم إيكم أي أولي فعليه بالصبر لا لا تكون النظام أن لو أذن كلو أن الأذن فإنه لو وجاء نظر أن كتاب أذن لكيدن وجاء أمر إن درسائك قبل والمارسي والبخاري يرى فجعل الصوم وجاء للشهوة النكاه وقتل لحدثها أنا استمع دام الله صلى الله عليه وسلم يسني أولي ونقر كواني نكري اول أور مثل سنوكما lallai shi auren yana kan mutum daga afkawa dukkan bala'i a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumi kamar wani garkuwa ne na kare sha'awun aure a wannan hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wa min hikam siyam yana cikin hikima na azumin Ramadan ba ya tarattab alaihi min fawaid sahiha lalle akwai fa'idodi na lafiya ba ka lafiya a cikin Ramadan sai lafiya karu ƙarya ne in dai ya kasance kawai Ramadan sai ka ji Allah suwa tala ya ƙara maka lafiya a cikin jikinka amma ana yi wa an ɗan sallan idi ba kana birnin an jikin shaɗan ba to za a cikin ka kuma cututtuka sai ka kira sallah ce na jikina babu lafiya bayan sati guda an kwantar da shi a sauki. to ka fita daga watan albarka watan alkur'ani watan da wasu a ranar jajiwa da an ce an gwada sai ce ai an sake uba a to kallai an sake maka uba ويقول لك الله فقال قال مي تتدول بك الأنون تلاتة وطودك إير ونا مرنا وعنينا من بينا مرنا دوتا القرآن ياتم وانا أنت أقرأني أوتا لوضاك إلا وصل دي بواتا آه يايبو الله بكل كوي فريم ذاك إلا سيني كما أنا عظمي يانا أنا ساب النافيات سيد التي تحصل بتقليل الطعام وانا إتنازية سنة ساب لتاريك أنا ساب النافيات أتيكالة تسين أبن كان مسلم فيها وإراحة جهاز الحضم لمدة معينة فلنقم سيانا ووسر دا أبن دكي نقى أبن تعسين تكيشي نقى من الوقت وترك بعض الرطوبات والفضلات الحضارة بالجسم وغير ذلك sannan وسأضع wasu ababai wanda ya kasance suke fitar da cikin mutum suna ƙara bushewa a wannan lokaci fama a azam hikmatin lahi abu lagha babu abin da ya fi hikimar Allah subhanahu wa ta'ala girma a wajen azumi wa ma an fa'u shara'i'ahu da khalqi wa aslaha lalle shari'o'in Allah subhanahu wa duk abin da Allah yake kai to wallahi kai akwai gyara a cikin akwai amfani Allahumma fatihna fi dinina malaka ta ya Allah ta karanta fahimtar da mu addinin mu wa ma'rifata asrar shari'atika ya Allah yi mana ilhama yi mana jagora ولن سنن سر لشريعك وأسلم شؤون ديننا ودنيانا يا الله جامنا شأن دوليا مدلائكما لا يرم واغفر لنا ولوالدينا ألا تغافر تغدمون إياهم آمين ولجميع المسلمين لما دك المسلمين برحمتك لامك يا الله يا أرحم الراحمين يا ما في رحم وسلامة وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات إن اللهم عافيتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وآفية ووفقنا لصيام اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وآفية ووفقنا لصيام اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وآفية ووفقنا لصيام وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فجعلنا من المقبولين عندك وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فجعلنا من المقبولين عندك وتولي وتولي ذريتنا من بعدنا وتولي ذريتنا من بعدنا أما ولي ذريتنا من بعدنا ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أنا ابن المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وطول ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات اللهم أصل شباب المتشبهة المسلمين اللهم أقم شباب المسلم المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا وأتى أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا ليطمئن الرسائل والسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في حاراتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم احقن دماء المسلم في كل مكان اللهم احقن دماء المسلم في كل مكان اللهم احقن دماء المسلم في كل مكان وصل اللهم وصل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين